King of Box Office tare da King of Kannywood. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa. a yau gidan tibin namu ne MDT ba su mun kawo muku manya-manyan mutanen da ake ji da su a masana'antar Kannywood wato shugaba nan kuma jagora mai shirya fina-fina a masana'antar Kannywood Abubakar Bashir mai shadda wanda kuma sani da mai shadda wanda yake da kamfanin mai shadda Global Resource Nigeria Limited da kuma jarumi nan kuma mai bada umarni a masana'antar Kannywood shugaban kamfanin FKD Production Ali Nuhu wato sarkin masana'antar Kannywood duk a cikin shirin namu kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan tibin namu na AMD tv hausa game da wani babban abin alfahari da ya same su dangane da shirin fim din zarai choice tare da mai girma kabir musa jammaje shugaban makarantar jammaje academy mai girma abubakar bashir mai shadda wato mai daukar nauyin shirye-shirye sannan kuma mai shirya fina-finai a masana'antar kannywood da kuma jarumi alinu da kuma mai shirya fina-finai a masana'antar kani wato kabir musa jammaje shugaban makarantar jammaje academy sun sami girmamawa ta musamman daga gwamnatoci da dama a arewacin najeriya sa'annan kuma da kudancin najeriya akan shirya gazetacen shirin fim su mai suna The Right Choice. Gazetacen shirin fim da hada da manya-manyan jaruman masana'antar Kaniwu da ko manya-manyan jaruman masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya. kamar yadda muka saba kawo muku tun daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 da kuma farkon wannan watan na janairu da kuma zuwa ƙarshen shi yadda muke ganin cewar manya-manyan jaruman da kuma manya-manyan masu ɗaukar nan shi da kuma manya-manyan masu ba da umarni a cikin masana'antar Kannywood. Haka zalika kuma wannan shekarar ta da abubuwa sun sauya sosai da sosai domin ko ko da yaushe kuma ko ta zaga cewa an fita location wato dandalin shirya fina-finai domin kamo kasataccen shirin fim wanda zai nishaɗantar da ku da ko faɗakar da ku sa'annan kuma labarai ingantattu hoto fayau murya raɗau duk a cikin shirye-shiryen fina-finai da muke gabatarwa a masana'antar tamu ta Kannywood da kuma daga nan gidan TV namu na MDTV Hausa. haka zalika kuma mukan kawo muku labarai da dumudumin su daga cikin masana'antar tamu ta Kannywood sa'annan kuma da me ke faruwa a rayuwar jarumai baki daya domin kasancewa da shirin a koda shi ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta kuci.